كتاب الحج وضوء نعم على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كتاب الحج كم أقول bude mana a ina dan bude ma shafi na 81 page 1 yace kitabul hajj wa fihi ashara ahada ashara dabidan a ciki akwai ka'idoji daidai har sha ɗaya inna Allah witiru yuhibbul mara na ɗaya ya ce shurudu wujubil hajji kun ga gurin na'am shurudu wujubil hajji sharuɗan wajibcin aikin hajji in ka haɗa sharuɗan nan to aikin haji ya zama wajibi na biyu almawaƙi lokuta lokaci duk abin da za ka yi na lokaci to yana da muhimmanci ya kamata mu fahimci haka rayuwarmu gaba ɗaya lokaci ne to dole mu fahimci aikin haji shi ma yana da lokuta irin nasa wanda za mu karanta sannan almahaduratul ihram ai mamnu'atul ihram yan ce mahadur yani mamnu' abubuwan da aka hana wanda ya daura harami don aikin haji ya aikata su arkanul haji rukunan aikin haji sannan wajibatul haji wajibabu irin na aikin haji sunanul haji sunonin aikin haji hukumu tarkar wajibin wa rukuni hukuncin wanda ya bar wajibi ko kuma ya bar rukuni na aikin haji sannan shuru da sai sihhati tawaf sharuɗan ingancin ɗawafi ɗawafi shine kewaya ɗakin ka'aba ɗin shuruɗu sihati sa'ayi sharuɗan ingancin sa'ayi sa'ayi shine safa da marwa arkanul umrati rukunan umra wa wajibatuha da wajibcinta domin umra daban aikin haji daban misali wannan shine dakin ka'aba ke kuna ganewa ku sai an ce dawafi kewaye dakin ka'aba kun gane aiko to amma an ce sa'ayi safa da marwa kenan nan sai ka ce safa wannan kuma marwa to ingancin na yin sa'ayi shine safa da marwa shi shine kewaye wannan layi. na sa kun gane bambanci yau to da karanta sai dai na gan ku malaman ilimi ne ko ɗaliban ilimi ne ba komai za mu yi sa ba a gurguje kawai za mu karanta ko don dama sunan littafin bidaya kana son ka tara ilimi ka gane komai sai ka tafi nihaya to sannan sai ka kwalkwale ka kure komai da komai na'am sai ya ce abdabidul awwal da ta farko shuruɗu wujubil hajji sharɗan wajibcin aikin hajji sittatun guda shida ya ce al dole sai mutum ya zama musulmi ko ɗan uwanka ne kai ko ba abin gare inda bai zama musulmi ba to aikin hajji bai zama wajibi a kansa sannan al'aƙalu mai hankali mara hankali wanda yake yawa bola yake cin tarkace ko yake yawa tsirara to kasan ya yi nisa aljununu fununu Allah kiyar albulugu balaga yaro dan karami ba zai yi aikin hajji ya zama ya gansar ba sai je aikin hajji amma ladan na iyayensa kuma ya je aikin haji bai balaga ba to ba zai sa shi ya zama ya sauke faradi ba in ya girma sai ya sake yin wani nasa da na iyaye yayi Allah sa kun fahimta kamalul hurriya kuma ya zama mutum cikakken da ne ba bawa in yana da wani nau'i na bauta kamar bi ko dabbari ko ya yi aikin haji na iya na ubangidansa Allah sa kun fahimta kuma ya je ba zai soke mai aikin hajjinsa ba ranar da ya samu ya zama ya samu yanci to shi ba sai ya ji ya sake nasa sannan al-istita iyawa samun dama Mani sada aminkum minkum <laughs> man istada ilayhi sabila man istada minkum alba'ata falyahuj <laughs> yawa falyahuj ko fahimta ko yaje ya aikin haji yawa to istida'a lafiya lau yake yana da guziri hanya lafiya lau abubuwan abubuwa muwasalat suna sannan al-muhramu lil mar'ati dole a samu muharrami ga mace inna mun wannan ka'idan ne ta ta wannan ba mu yarda da ita ba su ko ba ma aiki da ita mun yarda da ita amma ba ma aiki da ita muharram don su sun yarda da hadisin nan yace mace ba za ta yi tafiya ba sai tare da muharram misali saboda haka aikin haji ba min babu sai ta tafi da muharram wanda mu muke mai wayo wai mijin biza ko malamai ne suka bada wannan fatawa kamata yi malamai kan su bada wannan kofa don Allah ya taimaki wasu su ma su je su sauke baraki kwarai kuwa misali yau wata yakka ta ta je aikin haji ta tara kudi ta yi dashi ta tsaye a daidai ta sa husu waye waye ta samu kudi za ta je ta sauke farai mijinta ya zama bizi a bai zama bizi ba amma bai da dama in tana so ta je lalle sai da muharramin ta kaga za ta biya wani ta ce arziki ya ce arzikin wannan sai su tafi tare a shi ba yana da tsawainiya ba zai samu daman zuwa ba kaga ya wajabta dole cikin yan uwanta ta jawo daya kai bagas Allah ya kawo kaga sai su tafi tare to amma yi mijin biza an ba da wata kofa shike nan zai a fiya bon ne ma agent din shine zai hada passport din passport din wannan ya zo zai biya wancan baya ya zo sai rika hada wannan da wance wane da wance wane da wance kaga bai a hada da kai kai ba za a hada da kai ba malamai ne suka bada wannan kafa yanzu ya halatta gidan mijin biza su suka halatta suka bada ake aiki da ita ai ana yi da ita kuma ai to masu yi sai a tambaye su wai ba su fatawa mutanen awa gaba garin mutu ba sa aiki da fatawa ba ya alu luna ma suna yi tambayi malamai sun halatta wasu sai su ce musu ai lalura lalura kun haramta wasu zuwa aiki a in mai gidanta ne jiye ce lalle zai biya mata sai aka ce ai dole sai da muharrami kaga dole nemo shi ba zai je ba saboda babba ne ko dan majalisa ne dan waye waye ga inan ne kaki ya mai yawa sojan ya biya mata ita za ta ji kaga dole alalo ko a kauye yake muharramin sai a jawo ya ce zo da karaka eh, yaka zuwa ake kaga Allah ya ci da shi to amma idan an toshe wannan kofar kawai ejen ne zai jera fasfon mijin biza ta tattara su a in ba a yi mata mijin biza kuwa sai ta je iyakon na jidda ta sauka a ce aina muharram ma fi rujo ila naiji sai ka zo kana jin haushe ai mutanen nan ba ya raba na nuka ba gaba alhalin kai ne kamar layi tutu su sun yarda da shi kuma ga shi mun karanta ba Allah ya mu gani yace addamin sani almawaqitu ismani. sai magana lokaci ce lokaci iri biyu ne tun zamaniya akwai lokaci na zamani wa hiya ashhurul hajji sune watannin hajji guda biyu shawwal da zulqa'da da kuma goma na zulhajji kun gane su ai kwana dauke na yan tara su wata biyu da kwana goma kwana saba'in to wayannan su ne eh, mawakitun zamaniyatun lil hajji ya sa kun fahimce yawa to amma a watan nan wasu ce zulƙida wasu ce zulƙada wanne ne daidai zulƙada eh? saboda mai ƙatu burhana to in kun dusa ne shi yanzu mai yasa aure ko bai kawo ba to ya za mai kamata ka ce zulƙada me yasa ka na jima da mai suna a ah, wannan ai ba da duki ƙa'ada ne zama ko ƙida su kuma suke gwadawa ne zami abin gwadi da wane ne za mu zai fi zama a wani ƙa'ada mabociyar zama ko an ce ka tafi aikin hajji ƙida kuma na gwaji abinda ake gwada ayyukan ka na alheri kenan eh? to me yasa ka ce ai ba wai muna maganar makarin huruf shakal shakal din muke magana qafun bil ko bil kasar qa'ada bil fata bil fata saboda lokaci ne wanda zaman gida ba a fita to me laifin wanda amma ce shine ne ai a faɗa don mu samu a ah, ina to shi kenan sun ku je ku ƙara bincike da tabbaya da samu hujjoji da dalilai don mu tabbatar mu je sai ce na biyu mawaƙitun makaniyar lokuta amma na guri wurare da aka ƙayyade su sai ce me wahiya khamsa su biyar ne misali ana nan ne garin maka ko sai suka sa wannan guri suka ce guda biyar ne ko gano muka samu to ba su guda biyar duk wanda zai shigo maka to sai ta ya shigo ta ɗayan ƙofofin nan guda biyar in dai a waje kake kura fahimta ai yawa dole sai ka biyo ta waɗannan ƙofofi sannan ka shigo wurin wuraren nan wurin bautan nan mai tsarki ya ce sai ya fara lissafo su ya ce miƙatu ahalin madina mutanen madina za su shigo ne ta zulhulaifa mu ce zulhulaifa madina bari mu ba sunan garin mutanen madina madina saboda haka mu wa 'yan najeriya irin wanda suke zuwa da wuri din nan a kai su madina su fara yin ziyara to in sun tashi a nan na miƙatin mutanen madina nan za su daura harami sannan su shigo ƙasar ko fahimta ko miƙatu ahli sham wa misra jufa misra da sham misra da kuma sham shine jufa mukaddara wannan shine na 'yan nigeria shiriri ta zalla ke na yan najeriya ke nan kuna fahimta ai to sai yake cewa a ah, to ahli najib ƙarnul manazil najib sai wanne miƙatu ahli yamai miƙatu ah, miƙatu ahli najd qarnul manazil sai miƙatu ahli yamen ko eh, nan ne inda ake yakin nan ko to sai kuma miƙatu eh, alil mashariƙi za tu irkin masharik nan ke irin su china can gaba da duniya ke kun fahimta a yawa to su ne can ta nan za su shigo to kun ga yadda yake hatta a sallah ai haka ne mu da muke yamma mu kalli gabas su da suke gabas su kalli ina yamma wanda suke arewa su kalli kudu wanda suke kudu su kalli arewa haka ake lasa kuna fahimta sai ke cewa abdabidu salisu mahazurat al-ihram abubuwan da aka haramta wanda ya ɗaura harami ya yi ya yani mamnu'at abubuwan da aka hana mai harami ya yi ada ashara ba kaukafan bawa mamnu'at ada ashara mamnu'at ya ce na farko lusul mahidi sa ɗinkakken abu ko ma menene riga wando babbar riga ciki jamfa da sauransu duk laifi lirija da amma ga maza kawai banda mata sannan ta tagadiyatun ra'as rufe kai ba so ka samu hula ko rawani ko kyalle ko mayalin ko mindil ko hankicin ka dora a kan laifi amma babu laifi kasa lema lema ana mata hukuncin mota da jirgin sama da za ka shiga da rumfan da za ka shiga ai cikin masallacin ma ya rumfa ne to waɗanda hukuncin su duk iri ke babu laifi ina sa sannan a ɗigu turare ba a sa turare saboda ka bar duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta kana lahira ne yasa turare kuwa sharholiya ce ta duniya ga ango ga amarya ga waye-waye to sai a fesa turare shi ya ratsa komai ma zai faru sannan halkul sha'ari aske gashi aske gashi dabi'a ce ta mutane farai masu tarbiya masu ci gaba da wayewa to iya wannan lokacin sai aka ce ma a yi tukar ka aske gashi Allah sa kuna ta yau sannan taqalimul asfar shi ma yanke farce sifa ce ta mutanen kirki wanda suka samu tarbiya da reno mai kyau to amma a iya wannan lokacin sai aka ce to kai Allah sa kuna fahimta sannan kafilu sai kashe abin farauta kowane iri ya ce kakkai sannan alkhidibatu neman aure kai ba za ka neme ta ba ita ma ba za ta neme ka ba da ne can ba za su suke neman mata don aure amma yanzu 50-50 Allah saba ku gane ko gane to misali a can saudiya misali makka ko madina su doka ne wani abu da ake kira tikari tikari ne ko takari ne o ta hudun bilfataci ne ko bil ne o <laughs> takari buya suke yi gidajen masu kuɗi ko cikin kamfanoni da suke aiki wasu ma waje suke fita wajen gari local gama su buya kuma 'yan mata ne an haifi sun girma sun balaga mazansu da matansu to lokacin aikin hajji wannan kwana saba'in din nan to sun samu yanci komai burin ne saboda aka sai su fito ba za a kama su ba sun samu yanci lokaci kasuwar baza koli ta bayyana sannan ne za ta yi adu ta fito ta kewaya ko za ta samu mijin aure shi ma a wannan lokacin zai fito ya kewaya ko zai samu mata aure kafin a gama aikin hajji da ɗan kwanaki kaɗan hawaye an kanka sai sijin kun san sijin ku menene sijin kurkuku sai a tambaye ka kai dan ina ne in kai dan Nijar ne su sako ka jirgi hey Nijar in dan Najeriya ne sai Nijar sai dan Togo Togo kowa a kora shi garin su amma wannan lokacin ga ka ga askar ko baladiya kamar yadda suke kiransu don akwai su ba irin karotan nan sunansu sunansu baladiya da an ganka da an gansu ya ce jabal wato ka gudu ka hau dutse ke mutanen mu sai ya hau kan dutse su ba sa iya hawa dutse ko kuma an yi kuskura ya hau dutse sai a yi mai taron dangi ta a kan dutsen a gurgushi don yi ne iya yaran ka iya karfin ka in ba haka ba za ka bar karu. za ka tafi garin ku shi kuma ya gudu ya bari yana dan sana'a yana dan samun tarau da sisi yana canja ya aiko da su ana dan saya mai dan fuloti dan kango dan gida dan waye waye ana ina wane ai yana can makka yana harka <laughs> to kaga ya akwai matsala ita tana harka ta yi girma tana gani lokacin aure ya yi ga shinkafa ka da waye bulbul tana ji kwayan halitta na sha'awar nan yana damun to yanzu ta samu lokacin na baza koli to maza maza an fito da an gani ta gani shi ba yana nan da matsalan sai a kukulla aure kafin an gama an yi biki maza maza sai su tare a lungun da in shi ne zai ja ta kamfaninsa ko gidan mai kudinsa ko waye da je su buya a can sai a ba su ɗaki halal ne matar da mijinta an ɗaura aure bisa sunna ga su in gari ya waye shi dama ya san aikin da yake a nan cikin gidan ko a makota sai a saman mata ita ma ko duk wanda za ta rika misali to haka za su yi ta yi shi sa aka ce to duk da ana yi kai da ka ɗaura harami za ka je aikin haji to kakka shiga wannan harka lasa kuna fahimta yawwa shi sa ya ce alkhali ba nema aure ba za a nema ba babu shi sai zabin ya gama aikin haji sai dai ya gama aikin haji kuma in da ƙasa ne an mai da shi kasarsu ko ba ka bane ya tafi in dan nan ne kuma bai sai fito ba dole ya buya in jabal in waya ne kuma yanzu su suna mutaba'ar waya duk wayar da ba ta ba za su iya bibiyar da ai tracing a gano to a gidan na akwai bako in an kama kai mai gidan ma dama ai ba za ka so haka ba ka isa kama ka boye wani ai kai ma wani jarima ce laifi babba misali Allah ya samu gani sannan aqadun nikahi in an sabu auren har ya tabbata to kai mai aikin haji laifi ne ka kulla musu aure ayin ta sai auren su ku samu wani can wanda ba aikin haji ya zo ba su yi har kallon su don kai ba yanzu ba maganar duniya gare ka ba magana ce ta lahira kake yawwa sannan aljima'u saduwa aure kai ne kai je aikin haji da iyalinka daga Najeriya tunda an ce ba za ka je ba sai muharramin ka ka biya wa kanka ka biya ba takka sai kuka je kuna zuwa kuka yi tawaful kudumi kuka sha zamzam yayin na so a cikin jikinku kuka ci shinkafa ka da kuka ga shayi na kuka tsora kawai ka ji kwayar sha'awa ta motsa to a a kar a kusance juna sai an gama aikin haji ta su tukuna an kusanci juna to aikin haji ya baci Allah ya kiyaye ba wannan ba sai ce almubasharatu rungume meniya ma laifi ne domin ita zuciya jijiya ce ba kashi bane Allah za ku gane wannan wajen yawa wani ƙwayar sha'awarsa in ta motsu to ba wani abu da zai kontrol ɗin tafi ya hana ta sai bukatarsa ya biya ko da kuwa cikin bongo zai je riƙa gurza gabansa sai sha'awar mani na sai ya fito sannan ya samu lalle in ba ka ba wani zama yake kamar ya tafi don malamai suna ce aljununu fununu hauka dagi-dagi irin wani asa haukar sai ta motsa da haka duk abin da zai kurungumi juna ku motsa sha'awa ko tokar ku yi shi ko matasa ne ka tara su in ba dai aure za ka yi musu ba to kanka kawo musu abubuwan da zai motsa musu sha'awa in ba ka ba to barna za ta faru mutum kwa ko bai da alaman eh, nuna sha'awa in ka kawo mai abubuwan ya gani ko ya ji ko labari ne sha'awar motsa ta ake ana womin ɗinta ana a an karata taso to nan kuma matsala sai ya faru shi yasa suka ce al mubashara tu mamnu banda mubashara Allah ya kiyaye amin yawa sai an-niqabu an-niqabu huwa libasul wajhi lin nisa'i shine eh sitira da mata suke sa su rika fuskar su wannan dan kallon ta abun bakin da suke sa duk da yanzu an samu maza ma suna sawa eh namiji bai son ɓadda ba mi ya shiga ya samu rububi ya sa a gabansa wai ya yi mama sai ya sa niƙabi ya zo ya shiga kai ku ɗauka mace ce ba haka haka wani bai ɗaura lalle a mata ba alhalin namiji ne ta ga irin wannan mutum ya ɓadda ba mi namiji ne amma sai ya sa niƙabi ba za ka gare shi ba ya shiga mata duk inda mata suke so su shiga sai ya shiga shi ya sa wasu a makarantar su ba sa yarda da an zo duk niƙabin ki in kin zo za ki shiga hajji ya ce to cire daga in da ki fita ya kisa ya aka yi ai abdaruratu tubirul mahadura cire kawai ba za ki cire wa ki bukatan jarawa to yi waje don ba za mu gane ke namiji ne ko wace ba ne wannan jarawa ce ta doka hai mun gane ko waye ne shi kuma ahli sunna ba wani boye boye a kina son ki tsare niqabin ki ke musulma ce sak to koma gida ki zaman ki ki bar mu a nan <laughs> sai an cire saboda da mutane amma da tarbiyya ku kun mun san mu imani ya zo ha'inci ba kyau haramun ba kyau wani ya shiga la'anar lahu maza masu shigan mata mata duk muna aiki da wannan hadisan wannan shi ke nan ba matsala ba ma tun da ba mu yarda da hadisan ba ai tu'amilun nasa qadara a'mali eh da za ka yi mu'amala da mutum gwargwado yadda ka fahimce shi almuslimuna ala shuruɗi yawa kai ka fahimci wannan ke nan ba za ka samu wahala amma in ka ce kai ko bai za ka bi shi yadda to za ka wahala kuma ba za ka samu biyan bukata yanzu hatta jaraba zai ka ga an turo ɗa namiji yana rubuta wa mace da ɗaga takardar fuskar an yi eh, menene photocopy takardar rabi-rabi mutum yana yana mutum kawai za gane ko tun bai fito kal yadda za ka gane sai daga ya sunanka sai faɗi wani bar eh, suna mai harshen damo zai shiga ko'ina yanzu misali irin sunaye masu harshen damo abdullahi ta ce suna na ya abdullahi to waye ba abdullahi ai wala dakan mun na abdullahi to a cikin wanda ba abdullahi bai daga hannu ba <laughs> irin waɗannan sunaye to haka za ka gani an sabo wani suna haka yanzu misali mutu ya ce ma maryam kowace mace maryam menene ma'anar maryam amatullahi kai wa allah ke to tawili irin waɗannan saboda haka sai an keke da keke a ah, mu ganki cire ni kamin ki ajiye in kin zo kin gawa jaraba in za ki fita ko waye ki sa ni kamin ki ki salamun qawlan min ad-daruratu tujizul eh lalura da yasa sai kin cire kin nuna mana mu gane saboda wasu suna ha'in tamu a haka ha'inci ko ba ka ma da tarbiyar mutum ta gyaru shi ke na sa kun gane sannan wal qafazani lil mar'ati das safan hanu libasul lil yadaini sune kafas tafin hannu ke sai addabi da rabi yace arkan hajji arba'atu to kuna an yi hajji guda uku ne aniyatu al niyatul ihrami niyyar daura harami da ka zo nan wannan miƙatin in ta nan ne in nan ne ko ina ka bi in ka zo ko ba nan a nan za ka yi samu ruwa ka yi wanka ka yi yanke farce ka yi gyara da abin da za ka yi sannan sai ka ɗauko haramin ka sai ka ɗaura to a nan ne za ka yi ka umratan wa hajjan in lokacin aikin haji a in kamar yanzu ne za ka je umra kuma sai ka ce ka umratan ka ɗaura haramin ka na umra ka je ka sauke wa umran ka ka tafiya Allah sa kun bayyanta yawa sai yake cewa alwuqufu bi arafa sannan rukuni ne tsayuwa arafa arafa sai ka tsaya a arafa arafa misali akwai wasu gurare guda uku misali akwai wanda ake kiran samina sannan akwai wani guri da ake kiransa munjali sannan akwai guri da ake kiransa arafa wanzu sallallahu ya ce alhajju arafa to dole rukuni ne sai ka zo nan wurin arafa sai ka yi tsayuwan arafa ranar sha takwas a ranar takwas ga wata za ku ba duk masaukan ku zo ku dawo nan mina da yamma kuna fahimta da yamma ku kwana a mina da sassafe za ku bar mina sai ina sai arafa ku zo ku wuni a arafa sai rana ta faɗi kuna nan a arafa rana ta faɗi amma ba za ku yi sallar magariba ba sai ku dawo musdalifa sai ku haɗa magariba da isha kuma anan za ku yi sallar asuba sai gari ya waye sannan za ku bar gurin ka sa kuna fahimta kuna barin wurin kuma sai ku je ku yi tawaful ifada dawaful ifada dawafin kwararo ke to dan za ku kwararo ku je ku yi dawafi ku yi sa'ayi ranar da ake jinji wannan dawafin ne mai wahala da a aikin haji kowa da kowa ana so ya je Allah sa kuna da to wannan kwana a nan ko wuni a nan shi ma eh, rukuni ne sai dai ba mu dole sai akwai wani dutse a nan tsakiya haka a gine a tsaye ba dole ba ne sai ka je jikin dutsen in ka watsa sai ka je mutuwa da cinkoso da wane ne kuma mu yan najeriya a nan in ka zo sai ka gani kaman kana da karfi in ka je ka ga wasu larabawa nan ya ga ka zama abin tausayi saboda haka yaka zama kaga wani dan karami da kaji daukan wani balarabe ka san ɗaya eh lallai wannan akwai bambancin hali jibi ne ka ji shi musamman turka wannan sai su haɗewa suke su dunkule da rabbai kallahu rabbai ko gajere da aka ganshi wani ƙarshen sa a murɗe tibe tibe za ka ganshi saboda haka ja da su ko ina ne ka tsaya ba faɗiyan nan yayi yawa sai ya ce me sannan dawaful ifada shine wanda na faɗa daga nan yan kwana nan to gare wai ranar sallah sai a tafi a je a yi dawaful ifada sannan a sa'ayu bayan safa wal marwa za a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma har sai addabidul khamisu wajibatul hajji sab'atu na farko yace al-ihramu min al-miqat harami daga miqat waɗannan sune miƙati, karka wuce nan sai ka ɗora haramin kuna fahimta ai yawa sannan alhukufu bi arafa ila gurubi in ka zo nan karka yadda ka bar nan sai rana ta fadi shi ma eh, eh, abin nan wajibi ne sai ranar ta fadi almabitu bi muzdalifa lailatan nahari kwana a muzdalifa ranar sallah in magarba ta yi kwana kun zo nan kun maka to sai ka kwana ba za ka tashi karfe uku na dare ka bar gurin ba a sai asuba ta haska ka yi sallah asuba a wurin sannan ka wuce sannan almabitu bi mina layali tashriki kwana amina ranakun sallah ranan sallah da washigarinsa da washigarinsa faman ta'ajjala fi yawmaini to yayi kwana biyu faman ta'akhara yayi kwana uku nan ne zaka gane yan Najeriya ba kudi ga mutum ya sako wata zanna an goge ta dama ya koyi ta a jakarsa yana ta wale a ranar zai cire ta tsira ta ya sa askan nan guda shi da ya kawo turare ya fesa an samu su sitati mala sai a jana alhaji ne. Ah, <laughs> ana ta surutu an manta da an zo ibada ne kawai magana ce ta yi addu'a sheke a yawala to haka ake mutanen walan kowa kaman haɗin baki ne zaka su haka ya sha'adu sosai na irin kure a dakan nan ko mafi yawa kayan gida ake sawa kowa irin na su yake sawa yarba Allah sai ka gale shi bala an haɗo su bala to haka suke saboda haka kwana a wurin to eh, rana ce ta ado da ake an cire harami ramyul jimari murattaba yin jifa a jere jifa ta farko ta uku ta hudu mm, ta farko ta biyu ta uku a jere sannan alhalku yin aski aul ko kuma rage saisaye amma masu aski so aka fi musu addu'a har sau uku na hudu masu sai sai sannan aka dan san masu haka gashi kakka mutu <laughs> kagani mata kuma haka za su dan kama kitso daya sai su gwada da irin rabin tsinta haka kamar iya wannan gabar sai a yanke haka kyat shi ke nan yayi Allah sa kun bayan mata ku haka da wannan iya wannan dan gabar za a gwada haka iya nan sai a yanke shi ke so haka an tara shi duka eh? sai an tara shi duka sai to wasu ke ko a tara shi haka gaba daya sannan dan kan sai a yanke wasu kuma baya ɗaya sili ɗaya za a fito da shi nan sai a dan gwada nan iya sai a dan kille shi ke sun yi aski irin nasu amma maza to wanda ya malu shi ne ya samu daidai kai yawa Eh? wanda ya kwalkwale barakallahu ya yayi daidai ya dace da suna ko ya samu addu'ar manzo sallallahu alaihi Hassan uku wanda ya sai kuma an dan samu mai guda da hanau gara mannan aka manne aka dan akura aka samu shi hmm. to za mu tashi darasinmu na gaba insha Allah a a saura guda daya sai dawaful wada'i dawafin ban kwana in ka gama rayuwarka a ah, a maka za ka tafi garu ko ƙasarku to akwai dawafi da ake zuwa a kewaye wannan ɗakin ka'aba shi ne dawafin ban ke mutum ɗaya ne ba ya yi ko biyu mace mai haila in an da tafi kuma tana haila shi kenan ba za a ce dole a jira ta ko dole sai ta yi dawafi an yafe mata sai ta tafi shi ke hmm. da bambanci a da bambanci mana za mu je mu karanta hukuncin wanda ya bar rukuni da hukuncin wanda ya bar wajibi ina jin usul da muka yi dauran baya baka zo ba da ka karanta wannan usul da kyau ka gane bayanan rukunu menene rukunu da tarifinsa da bambancinsa da kuma alwajibu shi ma da tarifinsa da bambancinsa da ba za ka samu ishkal ba ai shi sabu muka fara yin wancan darasin kafin mai wancan saboda gudun matsala ba ka gane wancan ba to wannan fayyace su zai baka wahala sosai mutum biyu ne ta ce ba sa nawafin ba kwana eh. ɗaya mace mai haila eh. na biyun mara lafiya ko ban fare shi ba ko yawa marar lafiya wanda rashin lafiyarsa ana garin ma zai rayu ko zai mutu kawai shi an tashi tafiya mota ambulan za ta je ta ɗauko shi daga asibiti a ɗora shi kai garinsu ana jinyar shi har ya karasa a kai gari sannan a je a yi ta jinya amma yin akwai alternative shi abin da ya sa ban kawo shi ba Ya alternative eh, agent ɗinku ko mahajjatanku ko gwamnatin za ta iya musanya shi da wani Allah sa ka fahimci wannan a ajiye shi a asibiti ya ci gaba da jinya a ɗauko wani lafiye a sa a kujerarsa sai ya tafi to in akwai wannan damar shi kenan shi sai a bashi. ta yi kafin lokacin su tenuwarsa ta zo jirgin ƙarshe wanda kila daga shi babu wani ya warke har zai samu damar ya je ya yi dawafin amma mace su ba a mata kawai an yafi mata ta tafi garinsu Allah sa ka bayanci. Ah, eh, mala. Eh, ilal gurub aiwa a araba nan ne araba in kun zo araba da sassafe to ba za ku bar nan ba ilal ghurub sai rana ta fadi amma ba za ku yi sallar magariba ba insha Allah mallan su ma sauran dawafan haka ne wanne ne baful kudu da mm. fab mm-hmm. ame su ma misali idan mace ta yawa idan mace tana haida su ma wannan eh ai dawafi gaba daya ba za a yi ba mace sai tana cikin tsarkin ta take na'am shi ma marid din haka mm. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك sai akwai